Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rare Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Alhamis 14 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku je abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai. To baba shugaban Rasha ya ce za a samu zaman lafiya a Ukraine ne kawai idan Rasha ta cimma manufofinta. Sojojin Isra'ila sun sake kaddamar da hare-haren jiragen sama yau a zirin Gaza gabanin wata ziyara ta wani babban jami'in fajar shugaban Amurka ta White House. Sannan 'yan sandan Denmark sun kama mutane da dama yau kan zargin shirin kai wani harin ta'addanci. Kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar kano a najeriya ta gargaɗi masu sha'awar ta da fitina a cikin al'umma da su sauya tunaninsu cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta shawarci mazauna birni da kewayen kano su yi watsi da kokarin da wasu rukunin mutane ke yi na samar da yanayin fito na fito musamman a tsakanin jami'an tsaro da jama'ar gari haka zalika za a ji cewa kuma gwamnatin najeriya ta sha alwashin ci gaban neman wasu hanyoyin samun kudaden shiga domin bunƙasa tattalin arzikin kasar a maimakon dogaro da mai wannan nema ya sa gwamnati ta kirkiro da ma'aikatar kula da tattalin arzikin teku domin samun kudaden shiga da ake kira blue economy kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na hawa umar wanda a yau shirin zai yi magana ne a kan kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauki tare da dr mustapha ahmad yusuf na sashen kula da ƙananan halittu na jami'ar bayero da kuma asibitin koyarwa na malam aminu kano akwai kuma sakonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau dinnan Alhamis ya ce za a samu zaman lafiya a Ukraine ne lokacin da ƙasarsa ta cimma manufofinta kuma har yanzu babu wani sauyi game da waɗannan manufofin. Kimanin watanni biyu gabanin zagayowar ranar da Rasha ta ƙaddamar da mamaye Ukraine Putin ya nanata cewa Rasha na son ta kakkaɓe gyauran aƙidar Nazi da muggan makamai a Ukraine da kuma mayar da Ukraine 'yar ba ruwana yayin da yake gabatar da jawabinsa na ƙarshen shekara. Rasha na zargin cewa masu tsatsauran ra'ayin fifita ƙasa da gyauran 'yan Nazi na matuƙar tasiri kan gwamnatin Ukraine. Zargin da Ukraine ɗin da ƙawayenta na yammacin duniya ke watsi da shi a matsayin hujja marar tushe na yin mamaya putin ya kuma buƙaci cewa kar ukraine ta shiga ƙungiyar ƙawance ta neto neto dai ta sha nana ta cewa ɗaiɗaikun ƙasashe ne ke da ikon yanke ma kansu shawarar shiga ko rashin shiga ƙungiyar amma ba rasha ba sojojin isra'ila sun sake ƙaddamar da hare-haren jiragen sama yau alhamis a zirin gaza gabanin wata ziyara ta wani babban jami'in fadar shugaban amurka ta white house wanda ke son a tattauna kan mataki na gaba a yakin da isra'ila ke yi da hamas da kuma matakan kare falasɗinawa farar hula waɗanda suka samu kansu a tsakiyar wannan yakin mai magana kan harkokin tsaro a madadin fadar white house john kirby ya gaya ma manema labarai cewa mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar ta white house jack sullivan zai yi amfani da tattaunawar ta yau alhamis da gobe jama'a a isra'ila wajen taɓo batun abin da ya kira ƙara kula da kuma daɗa kauce ma kuskure a matakan soji da ake ɗaukawa wannan ce manufarmu su ma isra'ila sun ce ita ce manufarsu to amma sakamakon ne kaɗai ke da muhimmanci a cewar Kabi. 'Yan sandan Denmark sun kama mutane da dama a yau dinnan Alhamis a wani samaman da suka ce sun kai ne saboda abin da suka kira zargin ana wani shiri na kai harin ta'addanci. An yi kaman ne a wani shiri na haɗin gwiwa a sassa da dama na Denmark da safiyar yau dinnan Alhamis. Ba a bada wani ƙarin bayani ba. Rundunar 'yan sandan Copenhagen da hukumar bayanan sirri za su yi bayani ma manema labarai wani lokaci a yau dinnan. Wannan ne babban al'amari a cewar Firaministan Denmark Met Fersensen a wani babban taro na kungiyar tarayyar Turai a Brussels. Ya kara da cewa abin takaici wannan ne irin halin da muke ciki a yanzu a Denmark. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin nan rundunar 'yan sandan jihar kano a najeriya ta gargaɗi masu sha'awar ta da fitina a cikin al'umma da su sauya tunaninsu a daidai lokacin da ta ce ta dukufa wajen bankaɗo waɗanda ke da hannu wajen cinna wuta a sakatariyar karamar hukumar gwale ta cikin birnin kano hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kano suke dakon hukuncin kotun koli ta najeriya dangane da shari'a kujerar gwamnan jihar mahmud ibrahim kwari na dauki da karin bayani cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta shawarci mazauna birni da kewayen kano su yi watsi da kokarin da wasu rukunin mutane ke yi na samar da yanayin fito na fito musamman a tsakanin jami'an tsaro da jama'ar gari sanarwa ta ce kwamishinan 'yan sanda muhammad hussein gumel ya ba da umarnin zakulo waɗanda suka cinna wuta a sakatariyar karamar hukumar tagwale a daren shekaran jiya wacce ta kona ofisoshi da dama tare da ɓarnata takardun gwamnati masu yawa al'amarin da ya faru ne sa'o'i kalilan bayan da babbar kotun kano ta ba da umarnin mayar da shugaban karamar hukumar khalid ishaq wanda majalisar dokokin jihar kano ta dakatar da shi watanni uku da suka gabata saboda tuhumarsa da yin ba daidai daidai ba. To amma Alhaji Khalid Isaac wanda ya bayyana mamaki kan yadda gobara ta tashi ya yi zargin cewa da gangan da ganganci wasu ɓata gari suka cinna wutar domin firgita shi. In da ka je ka ga wutar za ka abu ne ya ƙone ƙurmuta. Ofis ɗin da ka shiga ba abin da za a mura. Ko ƙyaure ya nannaɗe. Ba ka abu ne wanda ya kamata mu bincika. Amma za mu rubuta ko na gaggawa mu sanar da jami'an tsaro duk da damar sanar da su ga abin da ya faru ga halin da ake ciki kuma na kokarin ɗaukar mataki na gaggawa kuma duk wanda muka samu da hannunsa a ciki za mu gaggawar haɗa jami'an tsaro domin a ci gaba da bincika domin a tabbatar da doka da oda a kansa. Me kuke zargin ya sababa ita wannan gobe? To ita ba ka ce kasuwar saboda domin ita tana sababai da dama. Da ita yi wa Allah wani ya kunna ta. Ta yi wa wutar lantarki amma wannan wutar ta wuce waɗannan gaskiya. Muna zargi lalle akwai wani abu aka da wannan wutar. Wasu suna cewa dan a firgita Khalid ne tun da kotu ta dame. Ni ma ne tsammanin haka. al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da batun shari'ar gwamnan kano ke kara dumama yanayin siyasar jihar yayin da ake dakon hukuncin kotun kolin najeriya dangane da batun sai dai sanata mas'udu el jibril doguwa guda cikin dattawan kano ya ce ba ga rashin haɗin kai da son zuciya a tsakanin 'yan siyasar kanan wanzuwar kafofin sadarwa na social media a wannan zamani na cikin abubuwan da ke zafafa wannan batu da ke neman ya zama barazanar tsaro ga al'umma. Tasirin wannan eh, social media din da kake Ai da can sai idan mun ji Federal Radio Kaduna ta ce ko kuma mun ji Radio Kano ta ce. Amma yanzu daga lokacin da ake kokarin shiga kotu da zaman da ake a kotu wani ma sai yanke maka hukunci tun kafin alkali ko alkali ya su zauna akan kujerarsu. saboda haka mutane an riga an ruɗa musu kwakwalwa an ruɗa musu tunaninsu saboda irin waɗannan abubuwan na social media mutum ije ya rubutu ya rubuta abin da kuma ba haka ba ne saboda haka irin wannan gurguwar sakamako da mutane suke rubuta a social media shine ya kawo ya hargitsa kan mutane har ma ike saka musu shakku da kuma neman fitintunu saboda haka sai mun koma mun ilmantar da matasanmu da kowa da kowa cewar kananan idan muna nema mu dawo da mutuncinta da kimarta da muhibbarta to ya kamata mu yadda da cewar uwa ce mabada ba ma a Najeriya. Yanzu dai kallo ya koma kan kotun kolin Najeriya wadda ake sa ran za ta yanke hukuncin ƙarshe game da wannan batu na dambarwar kujerar gwamnan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gaida mahmud ibrahim kwali da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba rundunar 'yan sandan hong kong yau alhamis ta yi tayin tukucin dala 128 ga duk wanda ya taimaka aka kama wani daga cikin fitattun 'yan gwagwarmaya biyar waɗanda yanzu haka ke zama a ƙasashen ƙetare suna masu zarginsu da aikata manyan laifuka masu illa ga tsaron ƙasa dukkanin mutanen biyar na zama ne a ƙasashen ƙetare tun bayan da china ta kafa wata gawurtacciyar dokar tsaron ƙasa a wannan birni da ke zaman cibiyar hada-hada a shekara ta dubi da ashirin saboda ta magance ta waye bayan wata gagarumar zanga-zanga ta rajin kafa dimokuraɗiyya wadda a wasu lokutan ta yi ta zama tashin hankali mutane biyar ɗin sun gudu ƙasashen waje kuma ana zargin su da tafka laifuka a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa a cewar babban sufurtandan sashen kula da harkokin tsaro li kwakwa ƙasar pakistan ta yi kira ga gwamnatin taliban ta afghanistan a yau dinnan alhamis da ta ɗau mataki na babu sani ba sabo kan abin da ta kira ƙungiyoyin 'yan ta'adda a cikin ƙasar. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, gwamnatin Najeriya ta fara neman hanyoyin inganta tattalin arzikin kasar domin kyautata rayuwar al'umma. Wakilin sashen Hausa a birnin Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto akan haka. gwamnatin najeriya ta sha alwashin ci gaba da neman wasu hanyoyin samun kudaden shiga domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar maimakon dogaro da man fetur shugaban najeriya bola ahmed tinubu shine ya bayyana hakan a wajen taron ƙasa na hukumar kwasa a birnin Legas. shugaba bola ahmed tinubu wanda mataimakinsa sanata kashim shetima ya wakilta ya ce kamar yadda ya yi alkawari fatan gwamnatinsa shine bunƙasa wasu fannonin samun kudaden shiga da za su taimaka wajen bunƙasa bunƙasa tattalin arzikin najeriya a maimakon dogaro da man fetur wannan nema ya sa gwamnati ta kirkiro da ma'aikatar kula da tattalin arzikin teku domin samun kudaden shiga da ake kira blue economy of the Nigerian Customs Service, we to position Nigeria as destination for all stakeholders export and import activities overseen by the Nigerian Customs Service. shugaba tinubu wanda ya ba da kokarin da hukumar kwastan ke yi na tara kudaden shiga da kuma saka ido akan iyakokin kasar ya ce gwamnati za ta ci gaba da ba da goyon bayan ta ta wannan fuska a bangaren sa babban kwantrolan kwastam na kasa bashir adewale ya ce shekaru goma sha biyu kenan rabon da a gudanar da taron hukumar na kasa taron kuma da aka shirya domin kara jami'an na hukumar kwastam kwarin gwiwa da faɗakar da jama'a game da Since its inception, customs has stood as a formidable guardian of a nation's economic interests, adapting to the ever-evolving landscape of global trade. Beyond its traditional role of safeguarding borders, customs has evolved into a vital catalyst for economic growth and development. bashir adewale ya sha alwashin hukumar za ta ci gaba da tafiya da zamani wajen samun ƙididdiga na kayayyakin da ake shigowa da su cikin gida najeriya ko kuma fita da su kasashen waje don haka ya yi kira ga jama'a musamman 'yan kasuwa da ke shigowa ko fita da kayayyaki a waje ko cikin najeriya su kasance masu ba da haɗin kai wajen ciyar da ƙasar gaba babangida jibrin murya amurka daga lagos a gaida babangida jibrin da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da ƙananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kan yadda suka samar da kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauƙi. Abokin aiki na Mahmud Kwari shine ya tattauna da Dr. Mustapha kan wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. a ɗan watanni ko shekara ɗaya da wani abu ko zuwa ma biyu an ji yadda ka fito da wata fasaha ta amfani da kimiyya wajen warkar da masu gyambo musamman ga mutanen da ciwon siga da sauran cutuka na gyambo yake musu barazana ina a kwana ne dangane da wannan kimiyyar fasaha da aka zo da ita ta warkar da wato gyambo a jikin mutane to alhamdulillahi wannan kimiyyar fasahar da muke magana da ya takaice shine abin da muke ce ma magot debridement therapy kenan magot therapy a mukan ce kwayoyin halittu mukan yi amfani da kamar tsutsa kenan wajen warkar da duk gyambo musamman na masu ciwon siga da yake daukan lokaci bai warke ba ko kuma wanda idan ya kwana biyu za a yi tunanin a datse kafa to daga dai sanda muka fara zan iya cewa alhamdulahi sabida mun ceci kafafun mutane da yawa daga datsewa akwai wanda suka zo daga garuruwa daban-daban kuma alhamdulahi allah ya ba mu nasara mun iya cetar kafasu daga datsewa kuma eh, mun har yanzu muna samun mutane sosai alhamdulahi kuma da muka zo ba mu tsaya iya nan ba da yake dama muna jami'a kuma muna kuma asibitin koyarwa so abu kenan da ake ce kamar akademiya so muka ci gaba dai da muka faɗaɗa binciken da muke yi mun yi rubuce-rubuce mun tura ah, mun tura duka an buga su a jaridu da kuma abin da muke cewa kamar journals kenan mujallu eh saboda yanzu idan amma mujallan da cikin gida ne ko na kuna akwai na ketare ma akwai na da cikin da na cikin gida da na ketare saboda da muka tura ma na ketaren tunda duk wani abu da muka faɗa yanzu kusan shine kamar na farko wanda aka fitar daga najeriya kenan a wannan fannin na wannan kimiyyar na magot therapy kenan inda ake amfani da tsutsa ta hanyar kimiyya a warkar da wa'annan gyamban kuma mun samu mun gabatar da ayyukan ko abubuwan da muke yi ga shi wanda ya kirkiri shi wannan magot na wannan lokacin kenan abin da muke ce ma modern magot a can kasar amurka kenan wanda sanadiyarsa ce ta sa fda watan agency kenan da ke da alhakin kula da magunguna da duk wani a wannan da ake bayarwa na kasar amurka suka ba da sahalewar cewar likitoci za su iya amfani da wannan kimiyyar so mun gabatar musu da wa'annan ayyukan da muke yi kuma sun ji daɗi sosai har suka ba mu takarda ta shaida kenan cewar sun ji daɗi kuma sun amince da wannan aikin da muke yi. ita hukumar fda da ka ambata ta mai kula da sha'anin abinci da magunguna ta Amerika. Mm, hususan me suka ce misali akan ita wannan kimiyya ta watan su abin da suka ce akwai abin da muke ce kamar device abu da muke nufi da device kamar a ce kamar kwayar magani ko kuma wani abu ne da za a iya yin amfani da shi ga marar lafiya to kuma sun ce sun ba da amincewar sun amince daga duka wani bayanai tattara na cewar za a iya yin amfani da wannan kimiyyar tamu wajen warkar da wayannan cutuka e eh, so a takaice gaskiya abin da suka ce kenan eh, kenan ku ne kuka kirkiro a nan ne kuka kirkiro da wannan kimiyyar ko kuma akwai wani haɗin gwiwa da kuka yi da wasu cibiyoyi ko kuma a hukumomi na gwamnati eto eh, abin da ke faruwa a ba zan iya cewa a nan da yanzu dai tunda abu ne wanda muka fita waje muka koyo wannan kimiyyar kuma muka zo nan muka yi amfani da abin da muke cewa a turance kamar available resources watan abubuwan da muke da suna nan na gida kenan saboda ina iya tunowa sanda na fara zuwa a shekarar 2019 kenan na gabatar da wannan binciken kenan na magotarafi duk wasu hotuna da na yi amfani da su ina tuna duk babu namu na nan gida na waje ne na turawa ne wanda na sa na gabatar da ta wannan lecture da na fara yi to amma alhamdulillah yanzu wani lecture da muke yi muna da namu kamar local experience kenan muna da namu hotunan na gida na wanda muka yi wa shi sa yanzu dai inda muka je za mu bayani daga kaman experience mu kenan daga ayyukan da muka yi namu na gida mm. kuma alhamdulillah duka kamar yadda na faɗa muna ta samun nasarori tunda wanda za su zo akwai wanda da a sa su ma kamar a ah, kamar lis kenan na wanda za a datse ma kafar kuma allah ya ba mu nasara mun ce ceci wa'annan kafar to shi isa wannan abin ne ke kara yada shi wannan a kimiyyar amfani da tsutsa kenan wajen warkar da miki ko gyambo daga lokacin da ka fara aiki da wannan kimiyya a wannan asibiti na malam aminu kano zuwa yanzu ko kuna da kiyasi ko kuma alkalman mutanen da aka yi wa aiki irin wannan suka samu sauki akwai takarda da muka buga a wata mujalla ta, ta waje kenan shekara biyu da suka wuce kenan inda muka ruwaito muka faɗi kamar abin da ake ce ma case series na mara lafiya mutane wajen guda talatin a wancan lokacin da muka yi wa wannan aikin shekara biyu kenan da suka wuce idan mutum ya zo a lokacin da muka ga mara lafiya za mu ɗauki hoton wannan ciwo ciwon kafin mu fara mu fara wannan tarafin kenan wannan aikin za mu ɗauki hoto na kafin a fara idan muka ana cikin yi kuma za mu sake ɗauka to a hankali za mu dinga nuna shi marar lafiya kuma duk za a gani muna da irin wannan hotunan yanzu sanan da yawa in kuka yi irin wannan aikin warkewa ake yi sarai ko kuma a'a ana dai samun sauki ne wanda saukin zai ba da damar kada a yanke wa mutum hannu ko kafa watan abin da ke faruwa abin da nake son mutane su fahimta shine idan mutum ya zo da gyambo ko ya zo da ciwo akwai da yawa da za a ga wani farin abu a kan wannan ciwon abin da muke ce kamar sloth kenan a turanci idan ga wannan diwar to wannan yana hana na farko yana ba su wannan kwayoyin cutuka mafaka wanda suke samu su ta yaduwa na biyu kuma yana hana ciwon kamar numfasawa iska ba ta gudana to abin da muke yi na farko shine idan ba an cire wannan slough din ba kenan diwar babu yadda za a yi ciwon ya dauko hanyar warkewa mm. to abu da muke na farko kenan ta wannan kimiyyar ta magot therapy amfani da wannan tsotsoshin su suna iya cire kuma suna iya bambanta abu mai rai daga wanda ba shi da rai kenan e so za su taya mu su ce su dauki wannan samar. wannan diwar ka ga rubabbiyar tsoka ce misali rubabbiyar tsoka ce hmm. kuma mutum baya bukatar sa a tare da shi hmm. to idan suka fara dauki wannan tsokar to a hankali a hankali sai ciwon sai kai ga inda muke ganin wannan jan abin da muke ce ma granulation tissue kenan mm. to dama da farko musamman kamar masu gyambo irin na na diabetes na ciwon siga idan suka zo ciwon yana tashi yana wari sosai to wannan kimiyyar na taimakawa wajen ɗauke wannan warin da yake saboda dama me yake haddasa warin wannan kwayoyin cutukan ne da suka tattaru da kuma wannan diwar wannan mataccen tsokar mm. to duk sai su cire to kaga za a samu sauki wajen warin nan da ake za a samu sauki saboda mu a nama aikin da muke aikin da zai dauki kamar a ma'aikatan lafiya kamar a ce misali wata ɗaya ko fiye da haka ana diresin safe da yamma ana wankin nan da ake yawa to mu muna iya cire wannan diwar insha Allah kamar a kwana goma mm. to wannan kaga yana rage mashi kansa mara lafiya ya adadin zaman da zai yi a asibiti yana kuma dawo da mutum tunda wani da yawa hankalinsu yana tashi a ta masu zama da su da kuma makwabtansu idan wannan ciwon yana wannan bugawar ko yana tashi hankalin kowa a tashi to mutum zai dawo da zai dawo maybe cikin nutsuwa cikin hayyacinsa to kuma zai rage cost na kula da wannan ciwon da kudaden da ake kashewa banda wannan da yake muna aiki tare da likitocin kamar wanda ake ce plastic surgery kenan wanda suke kamar reconstruction kamar masu aikin eh, surgery na fiɗa haka e na fida to idan har muka ɗauke wannan diwar so suna iya zuwa su idan ciwon babba ne sosai to sai an ɗauko ɗan fata haka daga wani wajen sai a ɗaura a kai hmm. saboda ciwon ya samu ya warke da wuri a yi faci haka abin da muke ce ma graft kenan skin graft hmm. amma da yawa ma za ga wasu ba ba ma a kaiwa ga wannan ciwon sai ga ya fara motsewa hmm. saboda jini ya ƙaru a wajen kuma akwai abin da muke ce kaman growth factors su wayannan akwai sinadarai da suke kuma zubawa a wajen su yana taimaka nan da nan sai ga ciwon ya ɗauko hanyar. To masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mahmud Kwari sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya. Tuma Jalla a gaida Malama hawa yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa. To mun ji bankin bada lamuni na duniya na IMF na cewa Najeriya ta fi ƙarfin arziki a nahiyar Afirka. mu dai al'ummar najeriya ba mu gani ba a ƙasa wai an ce da kare ana biki a gidanku sako daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja a jihar kogin najeriya wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga farfesa kaka misau ya ce assalamu alaikum voa hausa ku bani dama in yi tsokaci a kan yadda 'yan kasuwar ƙasa ta najeriya suke ƙara hasala tsadar kayan abinci kamar waɗanda su ne suka fi kowa neman arziki hakika yana da kyau a nemi arziki amma ta hanyar halas saɓanin yadda 'yan kasuwar ƙasa ta suke yi allah ya kyauta rayuwa amen shi kuma haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a cewa ya yi yunkurin da ƙasar nijar ke yi na fara sai da man taga ƙasashen waje a watan janairun sabuwar shekara ta 2024 hakan abin murna da farin ciki ne da fatan Allah Ubangiji ya sa a fara a cikin sa'a. Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce. Ta ce tallafin babura 730 domin yaƙi da 'yan bindiga da gwamnatin jihar Kebbi ta bada ga jami'an sa kai abu ne mai kyau. Muna addu'ar Allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen ta'addanci a jihar Kebbi. muna kuma fata sauran jihohin najeriya masu fama da matsalar tsaro za su yi koyi da su allah ya sa mu dace amen sako daga baban mamman bande da ali sarkin yakin nima da taso unguwar tudu da ahmadu mamman bande wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi muna taya mahalarta taron sauyin yanayi na duniya da aka kammala a dubai murnar kammala taron lafiya da fatan Allah ya sa matsayar da aka cimma a kan matakan rage fitar da hayaki mai gurɓata yanayi da ƙasashe ke yi ta cimma nasara. Sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. To madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu da ƙarshe wato labarai amma a takaice. a takaicen shugaban rasha vladimir putin yau dinnan alhamis ya ce za a samu zaman lafiya a ukraine ne lokacin da ƙasarsa ta cimma manufofinta kuma har yanzu babu wani sauyi game da waɗannan manufofin kimanin watanni biyu gabanin zagayowar ranar da rasha ta kaddamar da mamaye ukraine putin ya nana ta cewa rasha na son ta kakkaɓe gyauran aƙidar nazi da kuma muggan makamai a ukraine da mayar da ukraine 'yar ba ruwana sojojin isra'ila sun sake kaddamar da hare-haren jiragen sama yau dinnan alhamis a zirin gaza gabanin wata ziyara ta wani babban jami'in fadar shugaban amurka ta white house wanda ke son a tattauna kan mataki na gaba a yakin da isra'ila ke yi da hamas da kuma matakan kare falasɗinawa farar hula waɗanda suka samu kansu a tsakiyar wannan yakin mai magana kan harkokin tsaro a madadin fadar white house john kirby ya gaya ma manema labarai cewa mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar ta white house jack sullivan zai yi amfani da tattaunawar ta yau alhamis da gobe jama'a a isra'ila wajen taɓo batun abin da ya kira ƙara kula da kuma daɗa kauce ma kuskure 'yan sandan denmark sun kama mutane da dama a yau dinnan alhamis a wani samame da suka ce sun kai ne saboda abin da suka kira zargin ana wani shiri na kai harin ta'addanci. Thomas Sararo da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asari la'asariyan sai kuma can da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ce ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham wadda ta shirya ta bada umarni. Da ma injiniya mu na wannan lokacin Mr. Patrick Gaya baba ya koma kirin ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalam.